assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na fatawar musulunci shirin da yake amsa tambayoyin da kuka aiko mana ta hanyar sakon sms wanda nake karantawa malam yake ba mu ansa akan tambayoyin da kuka aiko mana akan sha'anin abin da ya shige muku duhu a addinin musulunci ko kuma wa'yansu muhimman abubuwa da ba ku sani ba ko kuma kuka sani kuke neman ƙarin sani wannan shiri zai ringa zuwa muku ne a duk ranar juma'a da misalin karfe 1 da rabi zuwa juna rana shirin na amsa tambayoyin ku ne ta hanyar sakon da kuka turo mana a kan wannan lamba kama haka 0700 uku tara ɗaya wato 070 wanda nake karanto ma malam malam yake ba mu ansa kuma muna tare ne da malam muna tare da ɗaya daga cikin manyan malaman mu da Allah ya azurta da azurta mu da mu a cikin wannan jiha ta mu ta Kaduna wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akramakallah kai tsaye bari mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana tambaya na farko salamu alaikum malam ina ma barka da zuwa da fatan alkhairi tambaya na shine me matsayin auren da miji yake bugun matarsa ba gaira ba dalili ko abu kaɗan ta yi wanda bai kai ga bugu ba sai ya bige ta malam ina hukunci wannan aure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شي دوكم متي كود دليلي باشي بني متاكم فرقو الله سبحانه وتعالى ya yi bayani dangane da dukan mata a ƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda Allah ya turo shi da littafin don yi wa mutane bayani a kansa ya yi bayanin dukan da kuma haddin duka. Allah ya faɗa a suratun nisa nisa'i yace ar-rijal su magaji su ne kawwamuna 'ala an nisa su suke da shugabanci akan mata kuma yadda ya faɗa cewa wala manna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf sai ya yace walil rijali na daraja wato yadda maza suke da haƙƙi akan mata matan ma na da haƙƙi akan maza amma walil rijali na daraja maza su suke da fifiko na shugabanci akan matan shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i me ma'anan ar-rajulu a shi shine mutumin da zai iya ɗaukan kowane irin abu da ya afko masa ba tare da ya shirya ba Shi ne rajulu saboda Allah yake bima faddala b'a ba'dahum 'ala ba'd saboda Allah ya fifita maza akan mata ta hanyar su mazan ne shugabanni to ta yaya namiji yake zama shugaba a gida Allah sai ya ce wa an anfaqu min amwalihim saboda abinda da mazan suke infaki wato suke ciyar da iyalan nasa gurin daukar nauyinsu ta bangaren dukiya da abincin da za a ci zaka ga yana kan nauyin namiji ne matsalan makaranta yana kan shi matsalan magani yana kan shi shine wabi ma an fa min amwalin to matsala ta farko da yawa daga cikin maza a wannan zamanin sun saki wannan shi yasa sai ga mutum kamar yana da hankali yanzu da rigarsa mashi Allah yana tafiya kuma cikakken mahaukaci ne wannan matsala ba ta fito fili ba sai lokacin da wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom na kano ta sanar ta ce wai ta taba soyayya da wani yaro ya yaudare ta ta kashe masa wajen miliyan uku yanzu ta samu wani wanda take son yake santa za ta siya masa anaconda za ta bashi miliyan biyar za ta siya mai gida shi maji da ya kamata shi ya ɗauki nauyin mace ya ɗawainiya da ita sai gashi sama da mutum dubu biyar sun tafi gidan rediyon freedom mutum yana nan bukatan banza ko kunya beji yana dan bubuta yana gyara a kalli sahularsa wai shi ya kamata a ce san zama sai da motocin yan sanda suka zo da kyar sannan aka fitar da yarinyar da ta nuna wani saurayi ta ke shi ke. to washe gari na ka gaba da bin abubuwan sai na da an ce yi wannan yarinyar za ka tana asibitin da wani wani kano tana karban magani ashe ba ta da hankali gudu da mata ke sayarwa to ka kalli yadda maza suka lalace gurin son cin banza da haka wannan gaban na da shi zuwa ga yan uwa maza samari duk wanda zai aure ke tabbatar zai tattabo ma kansa wani abu ne kafin kuma ya tattabo ya kokarin tanadin abin da zai rike iyalin da zai dauko daukan yana masu shi ne sa kullum mutuncinka ya zauna a matsayinka na namiji daga lokacin da ka auro mace ka kasa ɗaukar ɗawainiyar ta duk mutuncin da kake da shi a jidanta wallahi ba kuma duk wata soyayya da kake ganin za ka yi maintenance ba za su yi a maintenance ba don shi ciki yare ɗaya yake ji a duniya shine kawai a samar sai a zauna lafiya duk lokacin da ya zama to an rasa to ba kuma zaman lafiya shi yasa da yace bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din sai yace wa bima anfaqu min amwalihim sai yace fasalihatu mata na kin me as-salihatu namiji as-salihu mace as-salihah ba a kiran namiji da mace a ce masu asalihu ko asalihatu sai idan sun haɗa janibobi guda biyu domin asalihatu daga saluha ya sulhu salaha ne wa huwa ziddul basar da haka arrajul salihu ko almar'atu saliha huwa al mustaqim ala ta'atillah bawan duk ya tsaye gurin tsayuwa akan wato hanyar Allah subhanahu wa ta'ala alƙa'imu bima alaihi min hukukin lahi hukukin riba, wanda ya tsaye gurin ya tsare haƙƙin da Allah ya ɗora masa da haƙƙin bayan Allah ‘yan uwan shi to shi ne al'abdu salihu matar da ta tsaye gurin tsare haƙƙin da Allah ya ɗora mata wanda ke tsakanin ita da shi da tsare haƙƙin mijinta ita ce almar'atu saliha da haka in ta tsare janibi ɗaya ba ɗaya akwai matsala saboda wannan din yasa kaga annabi su yayi addu'a ya ce rabbi kada ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sai ce fa'irin samawa wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki wanda za su tsare haƙƙin ka su tsare haƙƙin bayan Allah ƴan uwanka dan uwansu da haka Allah sai ce fasalihatu tatu. mata na kirki za su ga masu da'a ga Allah ne masu da'a ga mazajen sannan hafi za su lirage bin mahafizallah suna kiyaye duk abin da Allah ko wata ala ya ce a kiyaye za su kiyaye kansu su kiyaye dukiyoyin miji sai Allah ya ce wallafi ta kafuna da hunna matan da kuke yin tsoron bujirewarsu akan hakkin ku ko akan haƙƙin Allah to abu na farko Allah ya ce faɗi sun hunna idan an samu wannan matsalar to ku yi musu wa'azi shi kuma wa'azin nan idan za a yi shi Allah ya ce bil hikimati wal mau'izati hasana da hikima da uslubi mai kyau da wa'azi ta hanya mai kyau haka ya kamata a yi ka kalli mafi lalacewar mutane a fir'auna wanda qur'ani ya kama sunansa su saba'in da wajen hudu ya faɗi cewa ana rabbukum la'ala ni ne Allah babba idan akwai wani ƙasa yake da ni amma da Allah zai tashi annabi Musa da Fir'auna yake masa izhaba ila fir'auna innahu dhalawa amma duk da haka idan kun ji fa da lahu qawlan layyina ku faɗa masa magana mai kyau la'allahu yatadhakkar aw yakhsha sama ma ki sa'o ne tana ko da tsoron Allah ba sai ka zaunar da ita ina ganin kalli gidanki mutuncin gidanku ko wasu ya san yar manyan mutane gidanku akwai mutunci sun gaji mutunci ya kamata ki ji tsoron Allah ki tsare mutuncin gidanku inda wannan abun a ce an bi shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza yadda mutane ke yaba miki a ce wannan abun a ce irin wannan to shine usulobi na wa'azi mai kyau to an samu wa'azi mai kyau fa shi ne na farko wannan magani guda uku Allah su wata ala ya kawo amma wani zaka ya tsallake na ɗaya ya tsallake na biyu ya tafi zuwa ga lau na biyu wahajruhunna fil mazaji ya kaurace musu a wurin kwanciya don ba mata ba sa saman nan sannan na uku idan an yi na ɗaya kayi wa'azi na biyu ka tsauraki ta shi sai sai Allah ya ce wata ribuhun na a da su shi ne annabi ya faɗi cewa darban gai da mabari dukan da bari tare da kima idan misali mutum yana makarantar boko ko makarantar islamiyya idan yana da ɗalibai mata ba suna yin laifi ba mm-hmm. wani irin duka ake ma ɗalibai mata a lokacin da kake malami a makarantar boko ko islamiyya kaga duka ne watakila da mace za ta kawo hannunta ta mata bulala biyar ko shida ko bakwai ko goma ta wuce aji na annabi ya hana in dai bulala ba ta haddi ba ce a da ta wuce goma to wannan shine tarban wata za ka ga an dake ta a makaranta amma idan ta zo gida ba ma a gane cewa an dake ta a makaranta wannan shine tarban gaira mubarri amma wani idan matarsa ta mai laifi dunkulewa zai yadda kasan zai yi fada da kato dan uwan shi haka zai wata wani ma idan zai fara bugun ya yi bismillah sannan sai ya fara wannan gaskiyar magana irin wannan dukan harama ne kuma sannan malamin suka ce har koyo duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da izini to barin shi shi fi don da a ce hakan shi ya da mun samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karɓar matarsa idan suka yi masa na umar ya zo ya ce ya rasulullahi da irin nisa ala azwajihim mata fa suna taka hayi suna yadda suka ga dama akan matan mazan su saboda annabi ya yi kashe a farko ya ce kada wanda ya kuskura ya taba mata bayan Allah sai ya zamanto na umar ya zo ya ce ya rasulullahi da irin nisa ala azwajihim to batun lokacin da kai maganin nan yanzu mata taka hayi suke yi yadda suka ga dama ka suke maza ne to sai wannan ayar ta sauka farakasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi darbihin na annabi sauki yake za a iya su amma da wancan sharadin a wannan ranar da annabi ya ba da wannan damar sai ga mata sama da mutum saba'in sun cika gidan manzan Allah sun kawo kara wata an fasa mata baki wata an mata kulu wata an fasa mata ido wata an kaza to kaga wannan duka ne wanda yake ba darban bane gaira mafalis duk kuma annabi a wajen dukan yake wala tadribil waja kada ka ka biki fuskan matarka na faɗa ma wani kirkuya yake sai ya ware bismillah ta nasiya sai ya ainihin wato fara to kaga wannan bai dace ba gaskiyar magana haramun ne irin wannan dukan ya kamata maza su ji tsoron Allah su kiyaye amanar wasu a lokacin da Allah ya ara musu dama domin su ma suna haihuwa yanzu nan gaba kuma yadda aka auren musu su ma za su auren ma da wasu dan gaba kuma kamata dinu mutu dami da haka Allah madaukakin sarki da yake wahaje wannan fil mazaji sai ce fa in ata'ana idan mace na maka wani abu wanda ba shi da kyau ka zauna kai mata nasiha ta daina wala ta bugu alaihin nasabila karka nemi hanyar cin mutuncinta da muskuna mata da wulakanta ta karfe hana ka san wani mace za ta mai abu ba daidai ba yanzu na yi mata nasiha sai yadda kuskure ne kuma ta jin ta tashi kuma kullum ya ta mata guri ya ta faɗa wani ya haɗa da zagi ɗar ta kawai ɗar waye waye ɗar waye waye to Allah ya hana sai Allah ya rufe ayar da wani abu ya ce inna Allah kana aliyyan kariya idan kai miji kana ganin kana da seniority ne akan mace kai babba kana da ɗaukaka akan ta shi yasa ka irin wannan gallaza mata to sai da kai al-imam kasir yake wannan Ta hadidi, Allah subhanahu wata'ala tsoratarwa yake shi ya sa ya ce, inna Allah lallai Allah kana ya kasance aliyan maɗaukaki ne wanda ɗaukakarsa ta fita kuwa? sannan kabiran yana da girman da girman sa ya fana kuwa naka da yadda kake ganin kana da ɗaukaka a kanta to akwai wani mai ɗaukaka a saman ka kaiwa yadda kake ganin kana da girma to akwai kuma wani wanda yake da girma sama da kai a kanka wannan babu yadda za a yi namiji zalunci matarsa a tafi lahira Allah ya ce to zo ka wuce ka tabbari ba abin da zai faru Allah ba zai yi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa la tu'addun al-huquqa ila ahliha yau mai kiyama sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su ranar alkiyama saboda haka wannan dan uwa ko da dalili ma ba abin da ya kamata a ce ana dogaro da shi ba gurin dukkan mace shi yasa lokacin da wata mata sahabiya tana zuwarci bayan ta gama aure mutane guda biyu suka fito suna neman ta akwai mu'awiya akwai abuja sannan akwai usama mutum kuma ta fi son in ma abu jam ko mu'awiya mundan Allah ya ce mata amma mu'awiya tu mu'awiya da kike magana fa masalu fa su'ulukul la mala su su'uluk ba shi da kuɗi idan ya aure ki in aka ciyo ba da safi to da na rana da na dare ba tabbas sai an nemo an nemo ma ba dole ba da daula samu ba duro da za a yanka to watakila in an ci da safe yanzu sai kuma wata safiya haka ki san abin da zaki aura sun yanzu shi kuma abu jaham ya ce mata darrabul nisa dukan mata yake idan ya dawo ya tambaye ki ya ina abu kaza na kika ce ban gan ba to da ban gan shi ba da dukan tare za a tafi kaga sai ya fito ya faɗa mata cewa tun da haka duk mutumin da ya tabbata yana dukan mata irin wannan <coughs> idan an zo neman aure bai kamata a ba shi aure ba sai dai su matan ne suke da matsala wani lokaci sun yadda in dai guri akwai lagwada wata ta yadda ta abin da take so ko da za ta ci duka wannan ba eh, in dai za ta ci abin da take so ta sha abin da take so ta hau motar da take so ta rike kudin da take so ta kashe to wannan dan duka a gurin ta ba wani abu ne dan muna samun irin wannan kisa kisan ga wata wani a kawo ke ya ce alaga wata malam ni wallahi ko yanzu ta mulle ki na bi a gaban ka a gaban wallahi zai fada ya ce wallahi alaga in dai za ta mulli ki na da to kiyaye ra'ayi amma ka kalle ta zaka ga ba matsala a jikinta amma fa in ta mai laifi za ta ci jibga da haka ta yadda da rayuwar ta ci jibga amma ta ci ta kushi sau da haka wata za ta faɗa ma ƙarar tana son mijinta ita gara ta koma ta ci gaba da cin dukan nan ya fi mata sauƙi ta haƙuri da mijinta a haka to kaga ya za ka to idan an samu ita ba ta sani ba hmm. sanda ta aure shi kuma ga abin take fuskanta malaka ko wani abin da za ta iya ɗauka kuma wani mataki ai yana daga cikin abin da ake so kafin a yi aure sai an dinga bincike dan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su matan shawara dama tun kafin su yi auren su binciki wanda za su aura ya haɗa ɗabi'a guda biyu ya zama yana da addini addinin shi ya sa ya tsare mata lahirar ta su gudu tare a nan duniya su yi tare ya zama yana da alkurku ɗabi'a mai kyau duk wanda yake da ɗabi'a mai kyau babu yadda za a yi zaman to ɗabi'a sa kullum shine dukan matarsa da abin da ya dace a buge ta da abin da bai dace ba kullum ya ta karbata so da ka rashin dubo nan abubuwan guda biyu shi ke jefa matan zuwa ga rigingimu yanzu ya zaman to ma'aunin da yadda ake kallo gurin ba da aure shine da an zo ana kallo ne wato wata ma'aikata kake aiki a wata kasuwa kake a layin yan gwal ka guda nawa ne waye waye sai zaman to wannan shine ma'aunin da ake duba sai zaman to an ci gaba da shiga rigima zan baka misali malam ka duba a baya a yan lokacin da iyayen mu aure sadaka suke bayarwa ni na san akwai kauyukan da na ya zama da dama ana ba da sadaka daga nan ne na fahimci cewa duk abin da ka gina shi kan Allah ko da kuskure kai to Allah bai rushe aiki me yasa a wancan lokacin da ake ba da 'yan matan sadaka amma bai sa 'yan matan ba su da mutunci ba saboda da wannan mai gidan ne da wannan mai gidan ana zaman guri daya ana mutunci an san mutuncin juna sai wannan mai gidan yana da yarinya ta isa wuri sai kalli dan mai wannan gidan yana da mutunci da sanin ya kamata da littafi mutuncin ne ma zai sa ya dauki ishi ya ba wani sadaka to da mutuncin shi ya kalla ba wani abu da yake da shi ba wannan mutuncin ya sa ko da an yi auren sadaka aka ba da ita matar ba ta dawowa ba ta da ke amma ne sai a aure kaga an sa hutun kudade an yi hidima an gama da karshe kuma kaga an barki da rigima saboda abubuwan da aka kalla daban gurin yin auren Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyara bari mu je ga tambaya ta gaba assalamu alaikum malam tambaya na shine menene haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu menene haƙƙin iyaye akan 'ya'yansu sa'annan kuma waɗanne waɗanda mutane ne ba sa gajiyan iyayensu don sararsu daga amira yusuf daga kefi na tarawa state wannan tambayar da ta yi tana da matuƙar muhimmanci sai dai za ta ce mana lokaci ba na wasa ba domin haƙƙi akan ya'ya akan iyayensu yana daga cikin abubuwa da aka yi tamfarin da su kuma a wannan gaba nake cewa ya kamata malamai su ji tsoron Allah da masu karantarwa a islami da ko'ina su janyo hankali wajen zaburar da mutane yanzu akan faɗakar da iyaye haƙƙin da ke kan yayansu domin a baya bayanan da ake ta yi kullum sai da a yi magana haƙƙin iyaye a yaya haƙƙin iyaye akan yayansu ba a magana haƙƙin yaya akan iyaye to sai ya zamanto za ka saurari wa'azi guda 99 ko 100 da kira za ka samu wa'azin da aka yi guda biyar ko goma a ciki kan haƙƙin yaya akan iyaye duk sai da haƙƙin iyaye akan yaya to wannan ya ba wasu iyayen dama haƙƙin ma da ba nasu ba na Allah subhanahu wa ta'ala ma shiga suke yi shi yasa sai ake ta samun ainihin wato matsaloli wanda kowane uba a kankin kanshi idan aka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala gada ga uba to kafin Allah ya tambayi dan akan haƙƙin ubansa sai ya tambayi iyayen akan haƙƙin dan to kuma iyaye ba su damu da haƙƙin 'ya'yansu da ke kansa na sha yin lattoci musamman a munasabobi da dama akan wannan matsalar akwai hukuku na ƴaƴa da ke kan iyayensu akwai mataki na tun ma kafin auren tun kafin auren wajibi ne ga uwa wajibi ne ga uba su sani cewa ɗan da za su kawo duniya yana da haƙƙi a kansa tun kafin ya zo duniya abu na farko idan ta ɓangaren uwa ne wajibi ne a kan ta ta nemo ma ɗanta uwa uba na gari shi ma uban wajibi ne a kansa ya nemo ma ɗansa uwa ta gari idan ka lura da yawa daga cikin maza da sun yi tamfarin da wannan ah, ko dalilai guda uku kamar yadda annabi ya ce tunkar da mar'atu maliha ana auren mace don kudin ta yanzu wani yanzu ya aure kallon kawai yake ya zai banda kina da kudi ana auren mace da na nasabi ha saboda ita yar gidan wani ce wani abin kawai yake so a dinga ma da labari a yar gidan wani ma a wani. akwai mai auren mace da jamali ha saboda kyanta wannan shi ne masifar da muke ciki zuwa kuma idan ka ɗarko wanda duk za su yi aure a shekara in an yi aure guda ɗari to da ƙyar za ka iya samun guda talatin wanda shawarar annabi suka kalla suka yi aure ɗaya daga cikin waɗancan dalilan guda uku ne ta suka yi aure kyawawa shi yasa za ka ga yanzu Allah ya jarraba mutane da fararen mata suke su ka ga wani inda watan ramadana ne aka nemo igiya aka ɗaura min a kunkuru aka zazzagaya da shi Allah kaɗai san nau za a samu kuɗi wani ɗan da kurkuri da shi wani ɗan tattarna da shi amma ya ce ba zai aure mace ba sai ta zama fara sai ta zama kyakkyawa sai ta badi sai ta dire ta kamar kwalba kakola mara ta kamar gobe, hujjojin da ma an zanallahu bi hamin sultan wannan ya sa yanzu yan mata da dama maza suka yi sababin koma su shafe-shafe to yanzu an daina ma shafe-shafe a magana muhimmanci a shafa mai a yanzu an kilmi wannan inda an shafa mai a fuska da kafa ana ganewa tunda fuska za ta fari kafa za ta fari hmm. yanzu allura ake cikin ne ke koma bane allura allura ake ta bangaren bleaching din yanzu allura ake an yi yanzu ya mai a shafa an riga an wuce guri to wannan ita ce matsala ta farko da ake fama da ita sai ka je ka ga yarinya saboda kyakkyawa ce ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi ta yi gaba amma sai ga ana layi a kofar gidan ga wani ya zo da mota yana jiranta ga wani da mashin ya danna yana ga wani a jikin da kali ga wani tun ya rabi a jikin katanga kowa ita ke jira wannan ita ke musifan maza yanzu mai wannan matsalar a daidai lokacin shi kuma yana da ya yana da kanwa yana jiran a zo a aure su kuma da ya da kanwarsa duka ba farare ba ne amma shi ya ce ba zai auro ba su yarinya da ta zama fara wannan yana daga cikin matsala da mutane ke fama da ita a yanzu don haka wannan ya sa a bayar da ita ta yi wannan yana da munasaba ta baya wajibi ne ga wanda ya tashi zai yi aure ya kalli wata mata zai aure ta san Allah ko bata sani ba tana da ɗabi'a mai kyau shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba musulmi shawara ya fa fa'alika bi ta yi to ina maka umarni in dai kai mabiyina ne in ka tashi za ka yi wa aure to ka nemi ma'abuciyar addini ta ribar da ka fi hannunka ce albarka amma da zarar ka nema akasin haka to matsala za a shiga ba na wasa ba kuma ga matsalolin ana shiga kaga maza sun yi tamfarin da wannan mata kuma sun yi tamfarin da wancan ba sa auren mace don addinin shi da ɗabi'ar sanatin me kake da shi wannan ya yanzu sai ka ga mace wata ta kwashe kayanta daga ban Allah da annabi ce gaba tana auren mutumin da in ka kalli rayuwar shi bai da alaka da ita ba ta da alaƙa da shi mm. ko ka gama ce mutum ne kirki an hada ta aure da wani tantirin fasiki dalilin shi ne sai a ce a shi ne sakatare na dindindin a ma'aikatar raba filaye da waye da waye ta abuja kwayarin fadansa guda goma sha takwas ne a tankwari kwari waye ko wannan shi ne dalilin hana hada aure tsakanin shi ita ga wannan abin an yi tamfarin da shi to sai ya zama to da yawa daga cikin iyaye yanzu su suke fara saba wa 'ya'yansu kafin 'ya'yan masu zo duniya ta saba musu dan daga lokacin da mace bata zaɓin maɗanta uba na garba daga lokacin da uba bai zaɓo maɗansa uwa ta garba idan ɗan ya zo duniya ya saba masu kasu dinga zargin kowa kansu ya kamata su fara zargi wato tungun daura akwai haƙƙin akwai tun ma daga gurin da ake zaɓo matar da zaɓo akwai wata kissa da ake bayarwa yana umar Allah ya masa yadda wani mutum ya ɗauko ɗansa ya kawo wani sai na umar ya ce wannan yaron na waka mai nasiha bai ganin mutunci na bai san kimata ba bai mutunta na a matsayinsa na mahaifina na mahaifinsa sai na umar ya shiga ya dinga janyo ayoyi da hadisai na bayarin da amma da yawa da kaza baka san iyayena da haƙƙi kaza kaza ba sai da ya gama kaf siyarin ya ce masa na umar wai yana da tambaya a musulunci iyaye ne kaɗai suke da haƙƙi akan ya'ya ko ya'ya mana da haƙƙi akan iyaye sai shi na umar ya ce masa ya'ya na da haƙƙi akan iyayensu kamar yadda iyaye ke da haƙƙi akan yana ya ce to wani haƙƙi nake da shi akan mahaifina ya ce abu na farko shine ya zaɓo maka uwa mai kyau uwa ta gari sai cewa sai na umar ka tambaye shi da ya tashi aure wa ya nemo a matsayin mamata sai ji na irin karuwan nan yan tasha sai ya auro ita ce mama yana ya ce na biyu ba ya ce abu na biyu ya sanar da kai addini ya ce ka tambaye shi ba shi tun da muke da shi mai taɓa koya man littafin Allah kaga in maka zo wannan janibin kamar yadda ka gani da yawa daga cikin iyaye in ka kalli yadda suke ba da fariki akan karatun boko ba su ma damu da karatun ne ba saboda na ganin lokaci yi na ganin za mu tsaya akan daidai wannan tambaya Allah ba shi wannan tambaya gaskiya tana da matuƙar muhimmanci ya kamata mu ci gaba da bayani a akan da. Allah subhanahu ala ka shirye da mu kai mana tawfiki zuwa ga abin da yake shine ne to jama'a nan za mu takaita a wannan shiri na yau a madadin duk waɗanda suka sada mu da ku a madadin malam da ya ansa mana tambayoyin da kuka turo mana amma kafin mu rufe baran ƙara ba da lambar da za a turo mana da sako sako kawai kuma ba mu karanta sako ba sai akwai cikakken sunan mutum da adireshi daga inda ya yi turo mana da sako lambar kuwa ita ce sifili bakwai sifili uku tara sifili ɗaya hudu sifili hudu sifili wato 0703910 adam salamu alaikum alaikum salamu alaikum